قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا wannan isa ɗan na maryamu shi ke wannan magana ya ce inni abdullah ni bawan allah ne ataniyar kita an bani littafi waje alani nabiyan kuma ubangiji kaga da filu ma bi wato magana ma ya riga tabbata an sa ni annabi kaga yana magana zai yi wahala kana magana ba ka nuna hannu ba na daga cikin kwalliyan magana in kana magana ka dinga yi da hannu wannan kwalliyan magana ne shi yasa qur'ani Allah ya faɗa a suratul ya yace hannayen kunnan da shine za a kama ku saboda pointing ko nunawa ko tabawa da shi ne zai bada magana zai bada shaida kuma zai yi magana al-yawma naktumu ala afwahi al-yawma naktumu ala أيديهم أينا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ranar lahira za mu liƙe bakinku za mu rufe bakin bakinku zai daina magana samfurin wannan yi kai mamaki sai aka yi ma annabi zakariya annabi zakariya ya fito masallaci sai bakin shi ya kasa magana in an ce maka za a rufe ka in kana mamaki to ga annabi zakariya ya fito masallacin baitul muqaddis qudus ya fito ga kasamba ga gemu ya cika wato duk inda cikakken fiska ya kai cika ya kai cika kuma gashi nan jazir kyakkyawa yana fitowa kawai sai ya ji bakin shi baya magana yayyayi magana ya kasa sai ya ji amma idan zai yi zikiri ko hailala ko ta Hamida zai iya yi amma sai waɗansu suka ce to daga nan samfurin alamar tashin kiyama za a rufe bakin ɗan adam zai yi magana ba al-yawma naktum ala afwahihim wa tukallimuna Allah ya ce za ku yi magana aini hannu zai yi magana hannu zai ce da ni aka taba hannu zai ce da ni aka yi hannu zai ce da ni aka zana